da ya sare mana haduwa a wannan masallaci babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan safiya ta alhamis 16 ga watan ramadan shekara ta 1447 lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne biyar ga watan uku a shekara ta 2026 lissafin miladiya um, <clears throat> to ba lissafin zama dai shi ne zamanmu na gaba a kan hadisin a cikin karatunmu na littafin kawthar sa'imin umaru di sabirin darasinmu na 23 طيب آه، مجلسي دمال يقول لا دمون بياني أكن قضاء الصوم يكو حديث معاذ قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنتِ قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت أي عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه وانا حديث شيني مكا إدرسي لي a kansa ko yawwa wannan shine na biyu ثالثا daga cikin fiƙihun wannan hadisi abinda za a fahimta bayan ya yi bayanin wajibcin ramukon azumi cewa duwan da wasu kwanaki suka kubce masa ko kwana ɗaya ko sama da ɗaya saboda wani sababin da hakan ta yake hukunta hakan tafiya ko rashin lafiya to wajibi ne ya rama abu na biyu ramukon nan ya kamata ya zama a yi shi da gaggawa kada a jinkirta shi shine a samu mubadara a cikinsa to na uku shi ne za mu tashi bayan mun karanta maganar alqadi iyal da ya yi faɗi cewa wannan hadisi a cikinsa akwai hujja ga wanda suka tafi ga cewa ramukon azumin watan ramadan ba wajibi ne alal fauri ba mustahabbi ne a yi gaggawa a yi amma mutum ya jinkirta har zuwa wani lokaci ba laifi yawa amma a gaggauta ɗin shi ya fi eh, amma ba wajibi ba tunda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kawo amma na ta faɗi cewa takan rama azuminta wanda ya tabari a Ramadan sakamakon larurarsu ta mata har ya kai sai sha'aban kaga dab da azumi sannan ta rama to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san haka amma bai hana ta ko yayi mata wata magana akan haka ba wannan ya nuna jawaz ta'khir al har zuwa lokacin da mutum ya so amma kar a sakaci akan haka amma abinda ake so shine mutum yayi yi mubadara mun ji wannan na uku shine zamu tashi yau daga cikin hukunce-hukuncen wannan hadisi ce, salisan in akhara man alaihi alqada'u idan wanda ramuko ya kama shi kuma ya jinkirta ramukon hatta da khala ramadanun akhara har wani ramadan in ya shigo mutum bai rama ba fa in kana li'udrin in yana da wani uzuri da ya sa shi hakan falaisa alaihi illa alqaba to ba komai akan sa sai ramukon kawai wannan ya dauko ne daga mubasharatan daga mazhabar hanbaliya kamar yadda yake hakan musamman ya ciro wannan magana daga al al-mughni hmm. ba dai su kadai ne da wannan kaulin ba amma sun raba abin gida biyu inda uzuri mutum ya bar ramukon bai rama ba in yana da uzuri to ba komai a kansa an fahimci wannan ƙabiyar ya abin yake mutum ne ko ya rashin lafiya sai ya sha azumi kaga idan azumin ramadan ya wuce zai rama kenan ko yawwa to idan saboda wani uzuri ne yawan tafiye-tafiye ya rasa ranar da zai samu ya rama azumi ko kuma rashin lafiyar ta dawo masa uzuri dai wanda shari'a za ta karba har wani watan ramadan din ya zagayo bai rama wancan ba to ba komai a kansa gani in ba uzuri a inda uzuri yawon wa in kana li ghairi in kuwa babu uzuri haka kawai ya yi sakaci wannan kamar da yake kaulin uh, wasu ko in ce malamai daga fukaha ya ce wa in kana li ghairi uzuri in kuwa babu uzuri fa alaihi ma al qada'i it'amu miskin to wajibi ne a kansa tare da shi ƙara'in in ya rama azumin kwanakin da suke kansa a kowace rana ɗaya daga cikin kwanakin zai ciyar da miskini likulli yaumi ga kowace rana saboda sakacin da yi an gane ba shi da uzuri yauwa wa bi hada afta jama'atun min sahabati wa ghayruhum wa jam'i na sahabbai sun ba da wannan fatawa kamar da malam ibn kudama ya ambata a cikin almuguni na san dai zancen ba ra'ayi ɗaya bane akwai ra'ayi da ke ganin ba komai akan mutum iya qaba'in nan zai e, lura da umumin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala an ko da ke ita hadisin ta iya sha'aban ta ambata ba ta faɗi cewa har Ramadan ya zo ba to shin akwai uzurin ko ba uzuri wannan wallahu alam amma dai wannan shine maganar fuqaha kuma magana ce mu'tabara saboda mutane wani lokaci sakacin su akan lamurra na addini yana da yawa mutum wani lokacin ma sai mutum ya dauki abun kamar ba wata shari'a ba komai akan sa da gada dama mutum nawa ne ma yanzu zaka ga azumin ma ba sai akwai ko da Allah yi makasan ɗaya ya yi ɗan musulmi ne kuma bayan su Allah kiyaye to eh, yana da kyau mutum in yana son alheri a rayuwarsa ya lazimci wannan shari'a eh, abinda Allah ta'ala ya ɗora mana ɗinnan ba don mugunta ba ne don soyayya ne Yauwa ba don wahalarwa ba ne don rahama ne Eh, duk abin da ka gani kuma ba don ya amfani ba ne don mu amfani ne eh, mu ne masu amfanuwa haka mu yi haƙuri mu bi shari'a nan shi ne abin da yake da amfani gare mu mu bi dokokin Allah mu yi bautan nan za mu ji daɗin sakamakon eh, za mu ji daɗin sakamakon nan kuma ba abin gwada Allah ba ne Eh, karka ce za ka gwada Allah ka yi abin da ya ɗora maka a matsayin kai bawansa ne shi ubangijin ka ne Allah ta'ala ya ce mu dai wani dai yana cin abin da ke sa mutum ya yi muraji'ar tsoron Allahnsa eh, ya duba yadda alaƙarsa take da Allah Allah ta'ala ya taimake mu ce wa miƙdarul it'ami wannan abin da mutum zai ciyar idan ya yi wannan sakacin bai rama azumin watan ramadan ba har wani azumin ramadan din ya zo ya ce nisfi sa'in li kulli miski zai ba da rabin sa'i ga kowane miski eh, ya yi wannan ya dora shi ne ko sun dora su malamai kiyasan akan kan adha fidiyatul adha fil hajji Eh, wajen abin da shafi ihrami kamar da zamu zo mu shi ah, nisfin sa'i ya nisfin sa'i yake rabin sa'i ai mun san sa'i yawa sa'i da sadun ko hmm. a ah, shine mudun nabi hudu eh sa'i daya shine abin da ake fitarwa mutum daya in an zo zakkar fidda kai to mudin nabi mudin nabi guda hudu to in aka ce nisfin sa'i kaga kenan mudin nabi biyu shine rabin wannan kwanan yawwa to haka za a baiwa mutum idan mutum ya yi wannan irin sakacin na ramukon to bayan ya yi kuma sai ya bada da wannan rabin wato sa'i mun gane yawwa sai ce ah, li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam domin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala li ka'b ibn ujra ya gaya wa ka'b ibn ujra radiyallahu anhu fi fidyatil adha lokacin da ya samu larura ah, wasu kwari ko kwarkwata suka dame shi a ka kuma eh, har abin nan ya ya wannan ya tilasta masa har ya je aske gashin kansa shine ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa duk da yana ihrami wannan abun ya auku to ya je wannan aski sannan kuma ga fidiyar da zai biya saboda yanke gashi ko aske wani abu na gashi a cikin ihrami wannan menene yana jan mutum sai ya yi fidiya yawwa to daga cikin fidiyar shine yace masa in ba shi da abin da zai yanka to yayi azumi kwana yayi wannan fidiya ta yayi wannan wato ya ba miskinai ya ba miskini kowane guda shida kowane miskini na rabin sa'i yawwa to shine wannan hadisin sai aka yi kiyasansa akan wannan sai ce fasun salasata ayyamin ga hadisin nan ya ce ka yi azumin kwana uku au a tu'in sittata masaki ko ka baiwa mutum shida abinci likulli miskinin nisfa sa'i kowane miskini a bashi rabin sa'i ɗaya ai mun fahimta Ya ce wa hadha nassun fi taqdirin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan nassi ne wajen sa wannan gwargwadon daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasfi ne da ba daukar wata fassara tun ya faɗi nisfu sa'i nisfu sa'in kuwa abu ne ayyananne ba istihadi zai dauka ba sai dai sai ce fa yuqasu alaihi fi kulli fidiya to sai a yi kiyasin kowace fidiya ma sai a kiyasin ta akan wannan ma'ana tun da yanzu muna zancen fidiya ne ta wanda ya jinkirta a ramukon azumin watan ramadana bai yi shi a kan lokaci ba har wani watan ramadan in ya zo to in wannan watan ramadan in ya wuce ya zo ramawa to zai rama tare da mai wannan fidiya to wannan fidiyar an same shi ne kiyasan akan wancan yawwa kiyasi akan wancan lamari wanda suke ga babu kiyasi a wannan lamari suna cewa kawai abin da zai yi shine ya rama iya abin da ke kansa babu komai kuma rabi'an mas'ala ta hudu man mata wa alaihi saumun wajib wanda ya mutu ana bin sa azumin wajibi a ustuhibba liqaribihi, taribihi an yasuma anhu mustahabbi ne mustahabbi ga ɗan uwansa na jini ya rama masa ya masa wannan azumi ya ma fi ne saboda abin da ke cikin hadithin da bukhari da muslim suka ruwaito an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu duk wanda ya mutu kuma akwai wajibin azumi a kansa tunda an ce alaihi alaihi ko yana nuni zuwa game wajibci yawa wanda ya mutu da azumi a kansa sama anhu waliyuhu majibintansa ɗan uwansa na jini sai su rama masa wa khassahu ba'dhum bi sawmin nadri khassatan wasu daga cikin malamai sun keɓance wannan hukunci sai idan wato azumin naziri ne azumin bakance e idan bakance ne mutum ya yi na san wannan matsalar mun taɓa tattauna ta ko ina jin wata shekara e akan cewa idan mutum ya mutu yana da hali biyu ko ya zama azumin da ke kansa azumin kafara ne ko ya zama azumin bakance an gani ko azumin ramadan to in wannan guda biyun farko ne su ne babu matsala a kai wajibi ne a rama wa mutum ko in ce mustahabbi ne akan mai ramukon ya rama amma yana nan a kan shi wanda ya mutu misali mutum ya ce ya yi ba kancen zai wa Allah azumi uku idan ya ci jarabawa ko in aurensa da wance ya tabbata saboda tsabar doki ice shi ko in ya samu wance ya aura sai ya azumi uku ba kance misali nake bayarwa ko cin jarabawa ko nasara akan wani abu to idan wannan abu ya auku kun ga ya hau kansa sai yayi to yana nan yana nan sai mutuwa ta zo bai yi ba to wannan wajibi ne a rama masa an gane saboda azumi ne da ya hau kansa shi ya dora wa kansa aujabahu ala nafsihi haka nan idan na kaffara ne ya buge wani ko a mota ya mutu ko makamancinsa ko babur kuma ya yana azumin ma misali ya fara yi eh, shaharai ne mota bi aini sai kuma mutuwa ta zo sauran kwanakin sai a samu wani daga cikin danginsa sai ya mayar masa wannan duk ba rikici a kan wani tsakanin malami an fahimci wannan shi na ramadan idan mutum ya mutu ne ko a ramadan ɗin ko saboda rashin lafiya kuma bai warke ba bai samu waraka ba sai allah ya ɗauke ransa ko da bayan ramadan ɗin yana shirin ya rama sai ya mutu kafin ya warke ya rama to wannan malamai suka ce babu komai a kansa ba za a ce a rama masa ba amma in ya warke ne ya warke yana da damar ramukon kun ga abin ya hau kansa bai yi ba har kuma sai mutuwa ta zo bayan ya warke garau sai kira mukon ko kuma ya yi sakaci ko wani uzuri da ya sa bai yi ramukon ba amma fa ya warke daga wancan ciwo da ya hana shi azumi an fahimci abu yauwa to malamai suka ce wannan shi ne wanda za a rama an gane abin ya fita yauwa akwai bakance akwai kafara akwai kuma wannan kamar na rashin lafiya e to mutum a cikin rashin lafiyar ya rasu misali wanda wasu sukan zo har su tambaya idan mutum ana cikin watan ramadan sai ya mutu kafin watan ramadan ya kare sai su ce wai za a rama masa sauran kwanakin da ya mutu a ai wannan bai hau kansa ba da ba shi da rai a lokacin da wajibcin abin ya zo yawwa waɗanda suke da rai su ne ya waje ba a kansu amma shi ya mutu hakanan misali mutum ba shi da lafiya ya yi kwana shida a kwanciyar asibiti misali kuma bai azumi ba a cikin watan ramadan sai Allah ya karɓi ransa wannan kwana shidan za a rama masa ko ba za a rama wannan ba sai an rama masa saboda me bai warke ya samu damar yi ba ya ƙi ya sakaci ko wani abu kun gane wannan yawa a cikin larurar yake kuma dama Allah ta'ala ce waye a fa'iddatun min ayyamin ukhar to shi bai samu ayyamin ukhar din ba an fahimta don haka iddatun din bata hau kansa ba da bai je ayyamin ukhar ba an fahimci wannan yawwa amma in ya warke garau tsaf da shi kaga kamata ya sai me sai fara ramuko to in bai fara ramukon ba sai ya mutu da wani sababin to kun ana bin sa bashin qaba'i to wannan shine za a iya rama masa an gane bambancin abu amma wanda ya mutu a cikin larurar ba komai insha Allah a kansa hmm. ce wa yabra'u bihi al kuma idan yan uwan suka yi shi kenan ya sauka a kan shi mamacin babu komai a kansa wala ya yahtaju ila it'amin anhu babu a yi wata ciyarwa a madadinsa ala sahihi min kalami ahalil ilmi magana mafi inganci daga zancen malamai wa dullo alaihi aidan hadithu ibn abbas ibn abbas akwai hadithin abdullahi dan abbas da yake nuni zuwa ga wannan magana radiyallahu anhuma anna imra'atan cewa wata mata atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat sai ta ce inna ummi matat wa alaiha saumu shahri mahaifiyata ta mutu alhali akwai azumin wata guda a kanta faƙalat sai ta ce faƙalat kai sai manzan Allah sallallahu ya ce da ita a ra'aiki laukana alaiha dainun ba ni labari gaya min in ji ya kike gani me zai faru inda a ce wannan mahaifiyar taki ta mutu ta bar bashi na kuɗi ana binta a kunci taqdinahu za ki rama mata za ki biya mata wannan bashin ta ce na'am yi eh, zan biya Ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadainullahi ahqqu bil to ai bashin Allah shi ya fi cancanta a rama bashin Allah shi ya cancanta a rama shi to kun ga wannan bi yana nuna asalin mas'alar eh asalin matsalar wani ya azumi a madadin wani cewa ba bakon abu bane ba sabon abu bane abu ne mai asali a shari'a yawwa walau tabarra'a ajnabiyyu da a ce wani wanda ba dan uwa na jini ba kawai masoyi ne ba su da alaka ya ba da kansa ya dora wa kansa fasama anil mayyiti sai ce shi ya dauke wannan azumin na abokinsa kawai ba alaƙa ta jini tsakanin shi ba cikin waliyansa saboda ƙauna, to malamai suka ce jaza ya yi, ba komai Eh. cewa ma'ana a sama an waliyuhu ba magana ce ta tilasta waliyin ba an gane shine abin da suka fahimta min gairi izinin waliyi ba ma sai da izinin waliyin ba in wani ya je azumin ko da ba daga cikin dangi ba ne ya yi alas sahihi wannan shi ne zance mafi inganci litashbihihi sallallahu alaihi wasallama ne dalilin shi ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi ya kamanta wannan abin da bashi ko ya kamanta abin da bashi shi kuwa bashi kowa ya halatta ya biya wa wani dan uwanka musulmi ana bin sa bashi ya mutu in 'yan uwan ko suna da shi ko ba su da shi sai wani ya ce bawan Allah nan eh, saboda ah, alaƙar da take tsakanina da shi da ƙauna da sauransu ba su sukan sani zan biya ai kaga ba za a zo a ce masa a kai baka cikin danginsa ba an fahimci wannan to kamar yadda wancan yake haka to shi ma azumi haka yake in wani ba ko ya zo ce zai rama mai azumi ko wanda ake bi azumi azumi to ba za a ce an hana shi ko a ce bai yi ba sai shi waddainu la yahtassu bil qaribi shi kuwa biyan bashi bai keɓanci a iya wato a makusanci ba yawwa wannan al nawawi ne ya faɗi wannan a cikin sharhin wannan hadisi a قال الشيخ bin باز rahimahullahu ta'ala malam مالم bayan faɗin wannan magana sai ya ce lakin a ƙaribuhu aula amma dai mu sani danginsa na jini su suka fi cancanta da biyan wannan bashi wa afdalu kuma su ya fi, saboda mai lima fihi min al-ihsani ilaihi saboda kyautatawa gare shi domin su in suka yi akwai kyautatawa wabil walidaini ihsana dhil qurba kaga Allah ya umarni a kyautata ma iyaye kuma ayi wa dhil qurba to tunda umarni ne na Allah wanda suka fi cancanta su yi shine su yan uwa ba su bari wani ya zo yi musu ba hmm. shi yasa da hanga wasu eh, ko a larabawa irin wannan abu wani nasu ya tashi za a yi wani abu wani ya kawo kansa zai yi sai su roƙe shi da Allah ya haƙuri su suna son su ma su samu ladan a gidansu eh, suna yin irin wannan to duk saboda kallon ladan birrin da Allah ya umarni a yi birri a kyautata wa dangi na kusa eh, wato ba wai kwaɗayin dukiyarka ka makale wani ya zo ya taimaka maka ya fi a'a ka hango ladan Allah eh, wannan abun ba da yawan mutane ba su cika kallonsa ba ka hango ladan da zaka samu a gurin Allah ta'ala kar ka bari wani ya riga ka eh wani kuma yanzu kaga yafi jin dadin a ce zo an zo an dauke masa sai dan ƙara soke nasa ya gyara eh to ai yayi amfani da wannan dukiyar wajen karfafa zumunci yanzu idan ƴaƴan mutumin da ya mutu sun zo suna tunanin ya za su biya kai wansa misali a ce kaninka ne ya rasu sai ka ce gashi za ka biya sai wani abokinsa ya zo ya ce zai biya sai suka ga karo roƙi wannan abokin a ba komai da Allah insha Allahu za mu ɗauki nauyi za a yi komai ya ƴaƴan nan za su ji tsaya musu sosai kuma nan gaba wasu abubuwan su duk za su zo gunka zumunci ya ƙaru to wannan shine abin da malamai suke hangowa na kusa ɗin ya ɗauki nauyin abin da yake kansa saboda ƙarfafa zumunci da nuna ana tare. Eh. Allah yake mu yace wasilatu rahim eh, wasilatu da kuma akwai sadar da zumuncinsa fa idza lam yatayassar man yaqtabi anhu ko man yaqbi anhu idan ba a samu wanda zai biya masa ba ut'ima an kulli yawmin miskin in ba a samu wanda zai biya masa ba kawai kowace rana a ciyar da miskini yau ina yana nufin bayan ya gama wannan zancen ba ya hana wani yayi ba in ajinabi din yazo zai yi barin ba matsala amma in aka rasa la ajnabi la na gida wanda zai rama wa mutum wannan azumin to sai a ɗauki ranakun guda biyar ne to kowace rana sai a ciyar da miskini irin wancan abin da muka ambata rabin sa'i mun fahimta to nan matsalar ta tsaya a ah, gashi magana akan hadisin ya kare amma dai ko wata matsalar ta ƙarshe man mata qabla imkanil qada'i wanda ya mutu kafin ya samu damar ramuko imma li zikil waqti aw li udhrin min marabin aw safarin aw ajizin an as fa hada la shay'a alayhi yawa wanda ya mutu kafin ya samu damar ramawa wannan shi na faɗa da su ko yawa kafin ya samu damar ramawa ko saboda kuncin lokaci ko saboda uzuri uzurin ko na rashin lafiya ko saboda tafiya ko gazawa ya kasa yin azumin yawwa fa hada la shay'a alayhi fi qawli aktsari ahli al-ilm abu mafi yawan malamai babu laifi ma a kansa yawwa li'annahu haqqun lillahi ta'ala wajaba bi shari domin ko haƙƙin Allah ne da ya wajaba ta hanyar shari'a shari'a ce ta wajabta shi wa mata qabla in kana ilhi kuma mutumin ya mutu ne kafin ya samu damar aikata shi fasaqata ila ghairi badalin don haka abun ya faɗi ba tare da sai an samu substitute din wannan abun ba ma'ana kawai ya faɗi ba zancen ayi wani abu la biya la ciyarwa la komai babu yace kal hajji kamar hajji ko kun ga wannan kiyasi ne shi ma mai kyau idan mutum bai samu yin aikin haji ba har ya mutu ko wajibi ne sai wani yayi yi masa ba wajibi in wani ya yi masa yayi ba matsala mustahabbi amma ba wajibi bane ne ba na tsora kansa bane mun gane wanda yayi nazar yace in ya samu kaza sai ya yi haji duk da cewa abin to irin wannan shine za a ce wani sai ya rama masa kamar da za a a kan bashi amma wanda bai samu damar yin aikin hanji ba la lafiya la kuɗi la komai kuma har ya mutu haga ba a cewa a yi masa wani aikin daban ko kuma a biya masa aikin haji tunda bai hau kansa ba bai samu damar da wajibcin hajjin ya same shi ba an gane to haka shi ma wannan mai ramukon bai samu lokaci ba abu na ƙarshe sadisan alal musulmi an yubadira bi qada'i ma alaihi wajibi ne akan musulmi ya gaggauta rama abin da ke kansa na azumi ma amkanahu dalika muddin ya samu dama e a daure a rika ko da wuri musamman mata eh, mata a rika kokari ana ramawa yace fa innahu la yadri ma ya'ribu lahu domin ko mutum bai san abin da zai bijiro masa ba wal yastahdir tilka al maqulata al azima ya tuno wannan magana Ibn umar da ibn umar yake cewa idan amsaita falatan taziril sabah ko idan ka kai yammaci to kada ka sa ran kada ka jira safiya duk lokacin da ka samu kai aiki da yake gabanka na wajibin da ya hau kanka karka ce sai da safe domin baka san zaka kai safiyar ko ba ka kai ba wa idan asbata in ka wayi gari fala ta al-masa karka jira yammaci wa khudh min sihhatika limaradika kai amfani da halin lafiyarka ka yi aikin da zai maka amfani ko da rashin lafiya ta zo ta hana ka wa min hayatika limautika kuma kai amfani da rayuwarka abinda Allah ya hore maka na kwanakinka domin in mutuwa ta zo kaga ka samu dai ribar ka ribaci wannan rayuwar taka Allah ta'ala ya taimake mu wannan shine karshen abin da malamin ya kawo dangane da wannan hadisi Allah kai mu gobe sai mu ji hadisi na gaba da ya magana akan itikafi da hukunce hukuncensa Allah ta'ala ya taimaka na'am ma Ismail na'am eh yayi nawa arba'in hmm. ishirin na'am eh eh na faɗa na faɗa ‘yan uwansa za su iya rarrabawa tun ɗazu na faɗi wannan ba ka ji ko? eh yawa za su rarraba <laughs> insha Allah yana eh, alaikun salam eh an yi ne eh hmm. Hmm. wallahi wannan rikicin yana da yawa eh, wasu wasu zaka ga har da karfin zuciya suke faɗa babu wani ra'ayi in ba wannan ba gaskiya ba haka bai yauwa matsalar da aka saba a kanta tun zamanin sahabbai mutum ya zo ya ɗauki guda ɗaya ya zo ya ce babu wani abu in ba wannan ba ba a san haka eh, mun yi maganan nan kwanan nan cewa mace mai ciki ko mai shayarwa a gun fuka ha'u malamai sun fi danganta ta zuwa ga marar lafiya saboda halinta hali ne wanda yake ya zulu hali ne da zai kauce to in ya kauce ana ilhaƙinta da marar lafiya yadda marar lafiya rashin lafiyar da yake ana tawakku'in ya bara wato zai warke ana tsaron zai warke to idan mutum ya warke mai zai yi zai rama yauwa fa'idatun min ayyamin ukar ne yawa sun fi kusa da wannan maimakon a yi kiyasinsu da wanda yake tsoho wanda ba zai iya azumi ba tsoho wanda samsam ba zai iya azumi ba shine ake riskar da wanda ba shi da lafiya rashin lafiyar da ba a sa ran warkewa to shine ake hada shi da tsoho an gane sai a ce to je ka kai tun da rashin lafiyar ka da'iman ce ba za ka warke ba ba a san lokacin warkewa ba to kawai ka rika ciyarwa to amma wanda an san yanayinsa temporary ne zai zo ya warke wani lokaci babu mace ce da ciki wata ran cikin zai zo ya tafi ta zama ba cikin ba goyon an gane to tun da haka ne to halinta ya fi kama da na marar lafiya ba halinta ya fi kama da na tsoho na har abada ba an gane illa da fata abin da ya kawo wannan dama shine fata wadda aka samu daga wasu daga cikin sahabbai akan faɗin wannan shi shine kawai ya jawo wannan sabani eh Allah ta'ala ya kyauta hmm. na'am matafi na'am bayan azumin ma a cikin tafiya yake eh akwai azumi a kansa azumin ramadan wajibi ne yawwa eh. eh, shi a wanne abin da yake kansa shine wajibi ya samu lokaci ya azumi ko ba haka bane yawwa to me zai yi zai bar aikin ya azumi ko kuwa to in kuma yana tafiyar akwai tafiyar da zai iya jure sai ya azumi wani lokacin ana buɗe mutane ƙofar wani abin ma na sakaci ne eh Allah da ya kyauta barakallahu fiku